الو الو الو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 26 ga watan Rajab a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na 15 ga watan 11 shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka kitabut tauhid wannan shine darasi na 27 ko na 28 yau za mu tashi babu qaulin lahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah mun yi misali ba wancan karan to wato babu da mun karanta a baya babu istisqa'i bil anwa'i babu da yake magana dangane da neman shayar da ruwa ta hanyar taurari mutum ya roki tauraro dan saboda saukar ruwan sama ko ruwan sama ya sauka ya jingina hakan da motsawar wani tauraro ko kai kawo dan wani tauraro to a ciki akwai matsaloli da za a iya fahimta karkashin babin karkashin ayoyi da hadisai da suka shafi babin shine malam ce fihi masail al'ula tafsiru ayatil waqi'a a cikin wannan babi mun fahimci tafsirin suran nan ayan nan ta cikin suratul waqi'a fala uqsimu bi mawaqi'in nujum mun yi bayanin tafsirin ta a baya الثانية مسألة تبيو ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أنبتان وتنسى الأمر قدافه وتن دا النبي نونا تيوا سنة تكين الأمر متانا جاهلية أتكين سياكا ومن الطايا وندي شفبا بمو شين الاستسقاء بالأنواع wato neman saukar ruwan sama wato ta hanyar taurari الثالثة مسألة أكو ذكر الكفر في بعضها batan cewa wani sashi na waɗannan al'amurra wato ya kai ga babban kafirci kamar yadda muka lissafa su al'amurra ne guda hudu farko alfahar bil ahsabi yin alfahari da matsayi imma matsayin kabila ko matsayin kuɗi ko matsayin ilimi na biyu wa ta'anu fil ansabi zargin wani dangane da kabilarsa ko dangane da family din gidan gidansu ka zarge su cewa su irin gidan wani ko irin kabila kaza su kaza ne na uku al-istisqa'u bin nuzumi neman shayar da ruwa ta hanyar taurari sannan na hudu shine anniyaha wato kukan kera irin wanda ake wanda ya tsanyi mutuwa mun ambaci nau'in kukan da yake zama ja'izi wanda ya halatta da wanda yake kuma shine na haramun din a darasin da ya wuce baya to kaga cikin waɗannan al'amura guda hudu uku daga cikin su dun laifi ne alfahari da matsayi zargin wani dangane da kabilarsa ko gidansu ha kuma kuka na mutuwa waɗannan dukkaninsu matsayinsu laifuka na kaba'ira wanda an yi barazana da wuta ga mai aikata su amma neman saukar ruwan sama ta hanyar roƙon tauraro wannan ko cewa Allah ne kun fahimta da kyau shine ce anna a'a wato as-salisa zikrul kufri fi ambatan cewa wani sashi na waɗannan al'amura guda hudu yakan kai mutum zuwa ga kafirci hudu مسألة هدوء أن من ma la لا min al-milla. cikin kafirci akwai abin da baya fitar da mutum daga musulunci akwai abin da shari'a ta ambace shi da suna alkufuru kafirci amma kuma baya nufin fita daga musulunci abin da ake nufi da shi girman laifi ka kaman alfahari da matsayi kamar zargin wani dangane da kabilarsa wannan duk annabi ya ambace su da sunan kafirci a wani hadisi ha kuma kuka na mutuwa annabi ya ambace shi da suna kafirci a cikin wani hadisi ha kuma mace ta bujire wa mijinta ta ƙi masa da'a wannan ma annabi ya ambace shi da suna kafirci a cikin wani hadisi kenan akwai waɗansu laifuka waɗanda shari'a ta ambace su da sunan kafirci amma ba a nufin fita daga musulunci abinda ake nufi da su kausasa harshe ga mai yin da kuma yin barazana da fushin ubangiji matukar mutum bai tuba ba in dai ba rahamar ubangiji ce ta riga ta riske shi ba kun fahimta da kyau a ba daga lokacin da muka kalmar kafirci kan laifi shi za mu ɗauka mai shi ya zama kafiri ya fita daga musulunci ba za a bin shi sallah ba ba za a ci kansa ba matarsa kuma ta saku ba da mun ga wannan bane dole sai mun auna kafircin wani iri ake nufi domin hunaka kufurun akbar hunaka kufurun asgar akwai babban kafirci akwai karamin kafirci su ko malaman da abin da suke fayyacewa da shi sai su ce kufurun dole kufur kafircin da bai kai kafirci ba da haka imamul bukhari yayi babu cikin littafin sa babun kufurun dole kufur kuma ya babi na zulmun duna zulm zaluncin da bai kai zalunci ba kafircin da bai kai kafirci ba abin nufi kafircin da bai kai a ce mutum ya fice daga musulunci ba matsawar dai kawai a ce yayi laifi ba fa kun gane da kyau al-khamisatu mas'ala ta biyar qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir ubangiji yace cikin bayina waɗansu sun waye gari wani yana imani da ni wani ko yana bujire mu saboda me bi sababi nuzulin ni'imati a sakamakon saukar wata ni'ima ne sai daya yayi imani da ni sai da ya jingina ni'ima din zuwa gare ni inji Allah daya kuma ya bijire mun sai da ya jingina ta zuwa ga wani na wanda ba ni as-sadisa mas'ala ta shida at-tafattun lil imani fi hadha al-mawdi fada kowa mu fahimci me ake nufi da imani a wannan wuri wato jingina ma Allah dukkan abin da yake nashi ne wannan wani bangare ne na imani domin ruwan sama ne ya sauka ubangiji yayi wannan magana asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi al-murad bil iman huna idafatu ni'ami ila masdariha dingina ni'ima zuwa ga tushenta tushen ni'ima gaba ɗaya daga wurin Allah ne kuwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ba wata ni'ima da za ta same ku face sai daga Allah take da haka Allah ne kadai yake da ikon ya goranta maka ni'ima wani wanda ba Allah ba sai ya goranta maka ba dan Allah ne kadai mai ko ta bakwai ce التفطن لقوله هكذا mas'ala ta bakwai مسألة tafattunu التفطن للكفر fi هذا mawdi abinda ake nufi da kafirci a wannan wurin kaga anan kafirci wani lokacin yana nufin inkarin Allah wani lokacin kuma yana nufin ga Allah din amma wani aiki na shi ka dauka ka jingina ma wani da za a tambaye ka ka yarda da Allah ka ce eh amma kuma ga wani bangare na aikin sa wanda ba mai yin sai shi ka jingina ma wani shine saukar ruwan sama da wadansu suka jingina ma taulalu sai Allah ce sai Allah nuna cewa sun yi mai kafirci asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir ashe jingina aikin Allah zuwa wani Allah din ko da ka yadda da Allah to wannan abin sunan shi sunan shi kafirci kun gane da kyau as-saminatu mas'ala ta takwas at-tafattun li qawlihi sadaqa naw'u kaza wa kaza mu lura da yadda annabi ke nuna mana abin da ke ja mutum ga bata zuwa ga cewa tauraro kaza yayi gaskiya tauraro kaza yayi gaskiya wannan abu don laifi ne tauraro ba da ikon komai shi ma kansa wato aya ta cikin ayoyin Allah bawa ne cikin bayan Allah makhluk ne Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliquhu wa mudabbiruhu wa musayyiruhu Allah ne ya halicce shi yake gudanar da shi yake sa ya je ya dawo yanzu idan an kwatanta rana da wata idan aka hada su da tauraro wai ko ni girma kaga tauraro ya fi abin rana da wata sun fi girma amma tare da haka su duka ayoyi ne an gane ku wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun yana daga cikin ayoyin Allah abin da ke nuna kasaitar mulkinsa da kudurarsa da kamalar iliminsa al-layl wan naharu kawo dare da kawo rana wash-shamsu wal-qamaru haka samar da kwallon rana da samar da wata da haka sai Allah ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari kar ku yi wa rana sujada kar ku yi wa tauraro sujada wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga wanda ya halicce su ya samar da su in kuntum iyyahu ta'budun in hadda gaske ne shi za ku yi bauta din to kaga duk girman rana tasirin ta bai kai na a ce ta zama alkhaliq ba tana nan a matsayin makhluq haka tauraro a haka wata to ballantana abin da bai kai su gida ba na cikin sauran taurari التاسعة مسألة ترى إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها yadda malami zai iya bujirowa da ɗalibinsa wato matsala ta hanyar tambaya bil istifhami ta hanyar tambaya anha ga wannan matsala amakon yi ya zo ya ce masa kaza da kaza ne kawai ce fara tambayarsa sa shin ne kaza idan ya ce ban sani ba sannan sai a faɗa masa to wannan ilimin ya fi tabbatuwa a cikin zuci sama da wanda ka faɗa wa mutum ba tare da ka shigar da tambaya ba sai dai kuma tambayar ba kullum kuma za ka yi ta ba wani lokacin ka ba mutum ba tare da tambaya ba wani lokacin da tambaya wato canja salon isar da karatu ne an fahimta ku saboda idan ka dauki usulubi ɗaya sai a gaji in ka dauki wannan kuma sai a gaji amma yau ka canja wannan gobe ka canja wannan shikenan sai ka ga wannan ya dace da wurin sa shi yasa wani lokacin annabi sai yayi zafi wajen wa'azi har mai wa'azi har mai ruwaito hadisi yace annabi na magana ya daga sautin sa yana gargadi wa mutane idan sa yayi ja ka annahu munziru jaysh kaka ce wato yana razanar da mutane ne dangane da rundunar yaki ga tanan tazo za ta ci su wani lokacin kuma sai annabi ya rinka magana kuma a hankali cikin ruwan sanyi kowanne dai ya dace lokacin zafi a yi zafi lokacin sanyi a yi sanyi maimaita magana in ya kama sai a maimaita in ya kama a faɗa sau ɗaya a wuce kuma sai a faɗa a wuce malami ya bijiro da matsala ga ɗalibi ta hanyar tambaya li qawlihi gashi dai inda annabi ke atazaruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ki to ga abin da ya faɗa asbaha min ibadi mu'minun bi wa har zuwa karshen hadisi al'ashira mas'ala ta tara wa'idun na'iha yin barazana ga wadda take kukan kera duk da cewa lafazin ya nuna mace amma ko namiji ne yake irin kukan shi ma ne ga shari'a sai dai an yi amfani da mafi rinjayen faruwa a da da can wannan kuka mata ne suka fi yin sa to shi yasa sai lafazi ya zo da sigar mace din amma ba a nufin cewa in namiji ya bai da laifi namiji ba in yayi yana da laifi da haka dai wato sai a kiyaye kenan alwa'i shine yin barazana da wuta ko azaba ko a ce mutum ba musulmi bane duk waɗannan ana kiransu su nususul wa'id to irin waɗannan idan Allah ya ga dama ya cika su in ya ga dama kuma ya saba su dai idan Allah ya cika abin da ya alkawali na azaba adalci yayi baka cewa dan me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 annid kuma shine ka sa kishiya ga mutum ashabihu annaziru ka sa wani ka daidai yake da shi wajen zartar da kaza daga cikin mutane akwai wanda suke riƙan ma Allah kishiya su ba su sufofi sufofin Allah ko su girmama su irin girmamawar da ba a yi kowa ita sai Allah ko su karbi umarni da hani daga wajen su irin umarni da hani da ba a karba sai wurin Allah ya zanto sun sanya kishiyoyi ga Allah kenan yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunar su kamar yadda ake kaunatar ubangiji to malamai suka yi fassara biyu waɗansu suka ce suna kaunatar su kamar yadda mummunai na gaske ke kaunar Allah haka su ma ɗantan ke kaunar waɗantan kishiyoyi da suka samu Allah fassara ta farko kenan ta biyu hum ka hubbillah suna kaunar su irin kaunar Allah ma'ana sun raba ƙaunar gida biyu rabi kashi hamsin cikin ɗari suka baiwa waɗannan kashi hamsin cikin ɗari kuma suka bai ma Allah daidai wa daidai kenan sun daidaita Allah da waɗannan kishiyoyi wajen kauna kaga kenan ba su tsane ubangiji ba a suna san shi sai dai saura da mai sun daidaita soyayyarsa da soyayyar waninsa to wannan fassara ta biyu ita ce ta fi dacewa domin faɗin Allah ta'ala a gaba da yake na amanu a ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su ko mafiya tsananin kauna ne ga ubangiji ma'ana sama da ƙaunar da waɗancan na farko kewa Allah tunda wancan rabi suka yi mummune kuma suka yi nawa ɗari bisa ɗari kaga hum ashaddu hubban lillah domin da ka ɗauki ma'anan farko cewa hum ka hubbillah su waɗannan mutane masu shirka suna son waɗannan kishiyoyi da suka samu Allah irin yadda mummune suke son Allah to da ya za ka yi da faɗin sa wallahi na muna shaddu hubban lillah sai zanto tufka da mai maimaikin wanda ba a bukatar sa wanda ya kamata wancan son ya zanto na waɗansu ne wannan kona su suna daidaita Allah da wani wajen so mummune ko suna fifita Allah sama da ku shine ma'anar wallazina amanu ashaddu hubban lillah sannan a irin nan mutum ya iya yin tambaya ya ce to ai kuma duk da haka ayar za ta yi wani ihtimali su waɗancan na farko hibbo na hunka hubbillah suna son goma kansu tamfare da suke son wa Allah sun raba daidai wa daida amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah mummune ku sun fi tsananin kaunar Allah kenan wannan sai nuna mummune suna son gumaka kamar ashirin cikin ɗari tamanin kuma sun bai ma Allah kamar talatin cikin ɗari suna son gumaka saba'in kuma sun bai ma Allah to ai shi ne wanda abin da afdal tafdil zai iya nuna wake tunda an ce ashaddu hubban lillahi kenan yuhibbun al-andad lakinna muhabbatuhum lillahi ashaddu sai malamai suka ce a'a akan kawo af'alu tafdil ko da a gefen ɗaya zero ne ba komai dan Allah ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila yan aljanna a wannan rana su ne suka fi mafi alherin matabbaci kaga akwai mai alheri akwai mafi alheri wannan na nuna su yan wuta suna da mai alheri su zuwa ne da su amma tare da haka waɗanda aka ba su afu alu tafdil khairun mustaqarran wa ahsanu masira an gane ko da dai sauran waɗansu ayoyi da ake iya kafa hujjar su wallazina amanu ashaddu hubban lillah lalle waɗanda suke mummunai su suna kaunar ta ƙarshe suna jingina ta ne ga ubangiji ta'ala sai Allah ce walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'azaba da a ce waɗanda suka zalunci kawunan su da a ce za su ga halin su da za su samu kansu a cikin gobe kiyama a nuna musu hoton a nan gidan duniya to da sun ga abin mamaki a wata kira'a walau taral ladzina zalamu iz yarawna al'azaba da za ka ga azzalumai yayin da suka ga azaba gobe kiyama ka ga kaduwar su da razanar da za su yi to da ka ga abin mamaki jawabu laudin mahazu ana shafe abin nan jawabi lau dan saboda ka kaddara duk abin da za ka kaddara na kaskanci to ba yadda za a yi ka iya faɗin shi da baka yafi karfin a faɗe inda za ka ga azzalumai yayin da za su ga azabar Allah ranar tashin kiyama to ai kaskancin da baka taba ji ko ganin irinsa bane ba annal quwwata lillahi jami'an wa anna kuma tabbas karfi a wurin Allah ta'ala yake Allah shine mafi karfin masu karfi inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka bujire masa in tabarra alladhina min wannan kaskanci da azaba zai kan musu ne yayin da alladhina tabu'u wato waɗanda suka yi da'a za su barranta min allazina tubi'u ga waɗanda suka bi idan tabarra allazina tubi'u min idan tabarra allazina tabi'u min idan tabarra allazina tubi'u min allazina tabi'u waɗanda aka yi musu da'a za su barranta su barranta ga waɗanda suka yi musu da'a dan ce me yasa kuka bi mu kan barna me yasa kuka ce mu ba mu muka ce mu kaza me yasa kuka bi mu wa qala allazina tabi'u fa natabarra minhum kama tabarra'u minna kan karshen ayar kenan ko a ah, kaga su kuma waɗanda suka yi sukan yi da su ma da ƙarshe sai su ce ina ma za a sake mai da mu gidan duniya mu barranta a duniya tunda mun san in kun zo nan za ku bijire mana da mun sani da tun a can gurin bai'ar da muka muku muka mu baya a da mun warware ta amma ba ku faɗa mana ba cewa mu baya a muka yi sai da muka zo nan idza ta alladhina tubu min alladhina tabawu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab sun ga azaba kenan duk wata alaka ta riga ta yanke su da juna to anan gurin ne wa qala alladhina tabawu law anna allaha karatan fa tabarra minhum kama tabarra'u minna sai Allah ce kazalika wa minan nar الشاهد دي أتكين آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله wannan babi zai magana ne dangane da mahabba kauna ita kauna din nan ibada ce mai zaman kanta kuma abu ne mai girma kuma kauna tana karkasuwa kashi kashi kamar yadda zamu karanta kafin mu shiga cikin ayoyin da hadisai da ke cikin babin kai tsaye zan karanto mana maganar wato al-Imam Sa'adi yace aslu tauhid wa ruhuhu ikhlasu mahabbati lillah asalin tauhidi jibon tauhidi da ruhinsa ransa shine ikhlasu mahabbati lillah tsantsanta kauna ga ubangiji wahdahu shi kadai wa hiya aslu ta'alluhi wa ta'abbud lillah ita kauna din nan ita ce asalin ibada domin da kauna ne zaka bauta ma ubangiji kana bauta wa abin da ka kaunace shi an fahimta da kyau ko bal hiya haqiqatul ibada ita kauna din nan ma ita ce haqiqanin ibada wala yatimmu at-tauhid hatta takmula mahabbatul abd li bayan da za a yi tauhidi ya cika ya batse har sai kaunar bawa ga ubangijinsa ta zama cikakkiyar kauna ba mai rauni ba wa tasdiqa mahabbatuhu jami'al mahab har sai kaunar bawa ga ubangiji ta riga yi dukkan wani dangin abin kauna da bawa zai kaunata abin da duk kake so ko zaka so ya bi bayan kaunar da kake wa Allah ta'ala kun gane da kyau wata galibaha kaunar ubangiji ta rinjaye kaunar ka ga komai ta rinjaye kaunarka da dukiya ta rinjaye kaunarka ga gidan da kake zaune ta rinjaye kaunarka ga mukaminka da kake da shi gwamnati gwamnati ta rinjaye kaunarka da wata harkar ka ta kasuwa ga dukkan komai kaunar Allah ta sha gaban wannan abin wa yakuna laha al-hukmu alaiha kaunar Allah ita ce take da tacewa game da abin da za ka kauna in abin ya Allah ya ce kauna shi sai ka so shi in Allah ya ce rabu da shi duk sanda kake masa kuma daga nan sai ka me sai kai masa saki uku la raja'a take salatul ba'in bi haisu takunu sa'iru mahabbil adi taba'an li hadhihi mahabba ta yadda duk abinda bawa zai kaunata ya zanto ya bi bayan ƙaunar Allah ne allati hiya sa'adatul abdi wa falahu kaunar Allah kuma da ita ne bawa ke rabauta da ita ne bawa ke arzuta a gobe kiyama wa min tafri'iha wa takmiliha yana daga reshen ƙaunar Allah yana daga abin da ke cika ta alhubbu in za ka yi ƙauna kuma na wani Allah sai ka yi kaunata saboda Allah fa yuhibbu al-abdu ma yuhibbuhu Allah sai bawa ya kaunaci duk abin da Allah ke so min al'amali na ayyuka wal ashkhasi ko na mutane ko gangan jiki ko na waɗansu wa yabghidu ma yabghiduhu Allah ya kyamaci duk abin da Allah ke kyama min al ashkhasi na mutane kamar nau'ikan kafiran duniya wal a'mali da ayyuka kamar ayyukan sako kisan kai zina tata riba damfara duk mutum ya kyamaci wannan dan Allah na kyamata su wa yuwali awliya'ahu ya kaunaci waliyan Allah wa yu'adi a'da'a ya tsani ya kyamaci ya ki abokanan adawar Allah sune kafirai wa bidhalika yakmulu imanul abdi wa tauhidu da wannan ne imanin bawa da tauhidin sai yake cika in ba wannan babu imani babu tauhidi kaunar Allah ita ce sama da komai duk abin da zaka kaunace shi sai zanto reshe ne na me na kaunar Allah ma'ana in Allah ya yi izini a kaunaci wannan abin da haka kake son shi da za ka leka wata aya ta alqur'ani ko wani hadisi na annabi ya ce Allah ya haramta wannan abin daga nan kai me ka dana kaunar sa ko mun kusancin sa mutum ne wuri ne lokaci ne ko menene ka dana kaunar sa mutum kamar wanda yake kafiri lokaci kamar wato waɗansu ranaku na idin kafirai an fahimta ko wuri kuma kamar waɗansu wurare na safar ubangiji gidan giya gidan sinima gidan mata da sauran dukkan wani dandali da ake batsa da kaucewa umarnin Allah da manzansa sallallahu duk abin da Allah baya yi da shi to kai ma baka yi da shi alamar mummuni kenan alamar mummuna ta gari kenan amma tikazu an dad amma tikazu an dad min al khalqi amma mutum ya riki kishiyoyi daga cikin halittu yuhibbuhum ka hubbillah yana kaunar su irin yadda ake kaunar Allah wa yuqaddimu ta'atahum ala ta'atillah har ya gabatar da da'ar su bisa ga da'ar Allah wa yalhaju bi dhikrihim sa ya rinka furta ambaton su yana zikiri da sunan su yadda ake zikiri da sunan Allah wa du'a'ihim ko ya rinka kiran su yana roƙon su wadansu bukatu fa hadha huwa shirkul akbar malaka wannan shine babban shirka mai fitar da mutum daga musulunci wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin idza sa'alta fas'alillah wa idza wa idza ta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai in zaka roka Allah kadai zaka roka in zaka nemi taimako Allah kadai zaka nemi taimakon sa was'alullaha min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alima ko Allah falalarsa wanda ba Allah ba bai da ita ballantana ya baka was'alullaha min fadlihi ko Allah haka ba a roƙon wani sai Allah wannan abin ne in ka faɗa sai dukkan wani wanda yake ganin girman wani wanda ba Allah ba sai ya ɗauka ka tsani wancan kuma baya son ka faɗa ka in ka faɗa ransa zai ɓaci wa idza zukira Allah wahdahu isma azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan ka ce a kirayi Allah kadai kar a haɗa shi da wani a roƙe shi shi kadai shi kadai ne ar-razzaq shi kadai ne almuhyi almumit shi kadai ne fatir samawati wal ard shi kadai ne as-sami'ul basir shi kadai ne ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar mai dole targade in an samu targade din a kasuwanci ko a cikin menene al-mutakabbiru mai ji da kai waye sai ji da kai bayan baya da komai shi kada ne al-musawwir shi kada ne al-khaliq shi kadai ne alkhallaqul khallaqul alim shine al mai jin girma da ka ce mai wannan siffofin kadai za a kiraya ta ce ka tsina sauran ne kaga wani baya son waliyan Allah ne in ba haka ba dan me zai ci a kiraya Allah kika yanzu kenan ka tsina waliyan Allah isma azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wanda zukatansu ba su yi imani da ranar karshe ba sai su damu wa idza zikra allazina min dunihi amma in take rayi wani wanda ba Allah ba hum yastabshirun sai ayi murmushi sai ai wani ahli ne ai ana a wani na tare da mu wani na tare da su ta ji daɗi ka ambaci wani wanda ba shi ba ka yi tube ka kirayi sunan wani za yi rantsuwa ka rantsa da sunan wani ka me ka da wani ka ai wani masoyin waliyan Allah to kun ga wannan shine kuskuren da jama'a take ciki babban kuskure da mutane ke ciki maza da mata wanda gaba ɗaya shine abin da annabi ya yaka tsakanin shi da kafirai sun ce a kira lata da uzza da manat shine kawai sunayen da aka canja yanzu kuma in can waɗancan an kawo sunayen waɗansu gumaka yanzu kuma aka kawo sunayen waɗansu ko salihan bayi su ma waɗancan ɗin idan ka tambaye su waɗanda suke kira za su ce sunayen salihan bayi ne domin tun da farko mutanen annabawa da suka da rinka kiran da yagus da ya'uka da nasara da wuddan wasu wa'an. dukkan su salihan bayi ne game da hadisin Abdullahi da abadan nuna cikin bukari salihan bayi ne masu yawan ibada amma masu kiransu suka ce muna kiransu ne dan mu fake da sunan su mu samu fada wajen Allah sun yadda akwai Allah ba sai dace ba wai ta suka babu shi ba amma ta suka wannan salihan bayi ne su kai mu ga Allah haka idan ka zo wajen mutanen jahiliya asalin allah a fassara ta biyu da malamai suka yi masa wadan sun ce allah wato kamar sun yi ta'anisi ne na kalmar Allahu sai suka yi ta'anisin sa wadan suka ce Allah din nan millata yaluttu sunan wani mutum ne wanda shi a lokacin jahiliya kana yaluttu sawiqa bil ma'i yana zuwa ya samu garin alkama ya garwaya shi da ruwa ya kamar farau farau ya ajiye ya sanyi yana baiwa waɗanda suka zarci ɗakin Allah a matsayin sadaka sai ya zama salihin bawa abin buga misali a zamaninsa da ya mutu sai aka yi mutum mutumin sa sai ake roƙon shi idan an ce mai yasa kuke roƙon shi sai ba shi muke roƙa ba mun san baya kashewa baya rayuwa ai shi ma ya mutu amma dai shi yana da fada wajen Allah tun da salihin bawa ne muna kiran sunan shi da ya kusantar da mu ga Allah shine Allah a mun lata wal uzza to me bambanci da mutane abin da suke yau kenan dan haka kiran wani wanda ba Allah ba shirka ce babban shirka allazi la yaghfiruhu Allah wanda Allah baya gafarta in mutum ya mutu akai wa sahibu hadha shirki kad inqata qalbuhu min wilayati hamid mai irin wannan shirka zuciyarsa ta riga ta yanke alaka da kaunar al-aziz al-hamid al-aziz mabuwayi shine Allah al-hamid abun yabo a koyaushe wa ta'allaka bi ghairihi zuciyarsa ta yi da wani Allah mimma la yamliku sha'an cikin wanda baya mallakar komai a gidan duniya kasar da za a binne shi ma ba tashi bace ba sashi aka yi aka rufe shi kuma dan Allah karshen rishin mallaka ka duba dai duk inda zaka gama da mutu duk fa wanda zaka ce fa kowaye ka tabbatar zai mutu saboda kullu nafsin za'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha ka san wannan fa duk wanda ba Allah ba dai wato mutuwa na iya zake masa idan ya mutu din nan fa baya da ikon komai baya da kudura baya da irada baya da kudura sai kai haka da hannunsa in ka ajiye kuma hannun baya tasowa sai ka taso da shi da kanka kuma ka zo kai masa tsirara kai masa wanka wanda raban shi da wannan tun yana cikin zanen goyo yanzu dan Allah wani wali ne zai so a ga al'auransa in ba tilas ba to amma idan ya mutu kuma sai an gani sai an masa wanka a juya shi yadda ake so a ɗauke shi kan makarar da ake so a yi masa likkafanin da aka ga dama ba wanda ya ga dama ba a sa shi ramin da aka ga dama ba wanda ya ga dama ba ya zai da ransa inda a ce san samun kowane wali ne tunda ana jingina waliyai dinnan zuwa ga cewa jikokin annabi ne ai ya kamata ya makwabtaka da kabarin ma kabarin kakansa to babu yanda ka haka aka binne shi ko a Kano ko a Kaduna ko a Zaria ko a Katsina ko a Aina Mali ko a wani wuri ko a Bagada da babu yanda ne iya da ransa ba a kai shi kusa da kabarin kakansa ba inda son samun sa ne a kai shi can amma babu yanda zai yi ashe bai da iko bai da kudura bai da irada sababu وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة irin wannan igiya mara kwari da masu shirka suka yi riko da ita shine kaunar wani Allah igiya ce da zata yanke a ranar tashin kiyama ahwa jama'a yakunu al-abdu li amalihi daidai lokacin da bawa yake tsananin bukatuwa zuwa ga aikinsa da ya aikata wa satanqalibu hadhihi al-mawaddatu wal muwalatu bughdan wa adawatan irin kaunar da ta gudana a tsakanin su nan gidan duniya ranar tashin kiyama za ta zanto adawa da kiyayya wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar Allah ya tsare mala yace wa alam anna anwa' a ibadati thalathatu duk wannan kafin mu shiga babin yace da mun shiga nasi kawai za mu karanta ku gane nau'ikan kauna guda uku ne al-awwal nau'i na farko mahabbatul lahi allati hiya aslul imani wat tauhid kaunar Allah wanda ita ce asalin imani ita ce asalin tauhidi الثاني na biyu almahabbatu fillahi sai kuma kauna domin Allah kaga akwai mutunci tsakanin kaunar Allah da kauna domin Allah wa hiya mahabbatu illahi, ita ce kaunar annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa wa tibaihim da waɗanda suka bi tafarkin su wa mahabbati ma yuhibbu Allah da kaunar abinda Allah yake son shi min al'amali na ayyuka kamar sallah kaman zakka kaman azumi kaman zikiri salatin annabi hailala istighfari wal azminati da zamuna kamar ranar juma'a kamar lokutan sallah kamar ranar idi kamar ranar arfa da sauran lokuta kamar daren lailatul qadri kaman layalin ashar goma farko na zulhijja da sauran lokuta dai da Allah ke kauna wal amkinati da wuraren da Allah ke kauna kai maka kaunace su kamar makka kamar muna kamar muzdalifa kamar madina kamar sham kamar Masjid masjidul aqsa kamar dukkan masallatai duk inda suke fi buyutin azna Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أدب فاتن دنيا با عند الله يبقى إلى مسلاتين masallacin da yafi kowanne masallaci yafi masallacin kowa shine masallacin makka awwal baitin wudi alinnas sannan masallaci na biyu masallacin madina awwal masjidin usisa ala taqwa min awwal yawm sannan masallaci na uku masjidul aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina sannan sauran duk sauran sun zama ba duk da masallacinka da nawa da naci da na kowane keshi sun zama me sauran ai ba wai ɗaya ba sauran waɗancan su ne <laughs> masallacin da suka kowanne ke ko ba haka bane ba a wanda zai ce ba haka bane na kuba ya ɗara su saboda falalansa shi ma dan an yi sabani kan awwal muslim usul ala takawa amma dai dalilai sun nuna da shi da masallacin ɗakin ba amma dai shi bai kai waɗancan guda uku ba ka fahimta da kyau saboda haka da wurare wa ghairihim da wannan su wa hadhihi tabi'atun li llahi wa mukammilatin laha wannan kamar eh, tabi'atun li llah wato wannan kaunar waɗannan wurare da muka ambata da waɗannan al'amura da muka ambata kamar tana bin kaunar Allah ne kuma tana zama tana cika kaunar ubangiji ta'ala dan yana daga cikin kaunar abinda kake kauna ka kaunaci abinda yake so an fahimta ko abinda mutum yake so kai ma sai ka kaunace shi to wai alamar kana kaunarsa kenan amma idan kana kaunarsa kai da awar kaunarsa kuma sai ka kaunace abin da yake ki ya zama gaskiya nan bai zama gaskiya ba kenan yanzu kana kaunar abokinka amma sai kake kaunar wanda ya kashe babansa wannan kaunar ta zama gaskiya ai ba zai da ita ba to kana kaunar Allah amma kuma sai kake kaunar ababan da Allah ya haramta kake kaunar waɗanda Allah baya kaunan su kamar kafirai yanzu kaunar ka da Allah ta zama cikakkiya kenan ba ta zama cikakkiya ba dan haka dai nau'in kauna na biyu shine kauna domin Allah as-salis nau'i na uku mahabbatun ma'allahi kauna tare da Allah kaga kaunar Allah kauna domin Allah kauna tare da Allah menene mahabbatun ma'allahi wa hiya mahabbatul musrikin li alihatihi shine kaunar da masu shirka suke wa allolin su wa andadihim da kishiyansu da suka sama Allah me shajarin sawa'un bishiya ce wa hajarin ko wani dutse wa basharin ko dan adam wa malakin ko wani mala'ika wa ha ko wani su wa hiya aslu shirki wa asasu wannan ko shine asalin shirka ka kaunaci wani tare da Allah ka daidaita su daidai wa daida an fahimta da kyau kaunar wani tare da Allah daidaita shi daidai da Allah wannan ya zo mai kenan shirka kenan wa huna القسم الرابع ما ليس أكون كشي نهدو وهو المحبة الطبيعية شين قونات طبيعة التي تتبع ما يلائم الأبد ويوافقه wanda take bin abin da ya tace da ɗabi'ar bawa ko abin da bawa yake so min ta'amin na abinci wa sharabin ko abin sha wa nikahin ko mace wa libasin ko tufafi wa ishratin wa ko wata mu'amala wa ghairiha da wannan sa wa hadhihi idza kanat mubahatan fa in a'ana wannan dukkan su kauna ce ta muba abu ne wanda yake halal ne mutum ya so abinci wani nau'i na abinci halal ne ya so wani nau'i na abinci a matukar ba haramun bane ba shi wannan abin yana nan a yadda yake kenan na asalin sa kaunar su ta zama halal kenan fa yana anan alama habbatillah waɗannan al'amura da suke nan halal in sun dace da kaunar ubangiji in sun taimaki mutum wajen bin Allah wa ta'atihi da ya masa da karatu bi babil ibadati to su ma sun shiga cikin babin ibada an gane ko kamar wanda yake kaunar yayi barci da rana kaunar ka nake barci da rana bayan azhar ko bayan la'asar wannan abu ne wanda an halatta maka shi babu haramci amma idan ya zanto manufar ka na kana kaunar barcin rana saboda daddare ka samu ranar lokaci wajen zikiri da tahajjudi wannan barcin da kai ya zo mai kenan ibada inna wala walidin niyyat sai kai barcin a baka lada ko kenan an gane ku wa in saddad an zalika in ko kai amfani da waɗannan ababen da aka ambata nau'in abinci ko abin sha ko menene wannan abin ya kasance ya kawatar da kai barin biyayya ga Allah wa tuwsila biha ila ma la yuhibbu Allah kuma ka mayar da su wasila zuwa ga abin da Allah baya so to dakal da filmin hiyar to abin sai ya zama to kenan kamar shi kansa haramun ne kamar mutum ya kwanta barcin rana manufarsa dan da daddare ya samu ranar lokaci ya tafi sata da dare ya samu wadataccen lokaci ya tafi marhaba sinima da haka yace bari ya yi barcin rana dan shakata saboda dare samu ranar lokaci to wannan barcin shi kansa menene zunubi ne kansa kamar yadda ya zaɓa kuma shi ba kuma ya zama zunubi kenan amma da ce ba ya da niyyar wani abu na alheri ko sa ya barcin sa da ranar halal ne kawai ba laifi yayi ba laifi yake amma in yi da manufar ya samu damar aikin da'a da dare kaga ya zama ibada yi da manufar da dare ya samu damar zai sata ya tsallaka katangar mutane ya tafaji da makami kaga ya zama mai kenan laifi kenan wa illa baqiyat min aqsamil mubahat to ina jin kila wannan bayanin zai fayyace mana me ake nufi da wannan babin gaba daya ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi wal ladina amanu ashaddu hubban lillah mun karanta wannan wa qawlihi da fadin Allah ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum min Allah wa rasuli abin da yake nufi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratukum وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وبنجد تقول كتير سوء إن كان آباء إذا ما هيفنكم ماذا سنزنتو وأبناؤكم كو أعينكم وإخوانكم كو دنجنكم يي كو كان ماذا كو ماتا وأزواجكم كو ماتنكم wa asiratukum ko yan uwanku waɗanda suke ta fuskar uwa ko ta fuskar uba wa amwalu naqtaraftumuha ko waɗansu dukiyoyi da kuka tara su wa tijaratun takshawna kasadaha ko wata harkar kasuwanci da kuke jin tsoron tasgaranta ta ci bayanta wa masakin tarzaunaha ko waɗansu gidaje da kuka natsu da su in waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan ababai sun zanto ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi shine abun kauna a wurin ku sama da Allah sama da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sama da jihadi maya don tabbatar da hukuncin Allah a ban kasa fatarabbasu to ku jira hatta ya ce Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amuransa al'amurra guda takwas ubangiji ya ambata aba iyaye kenan abuna ya'ya kenan ikhwan yan uwa kenan yayi ko kanne azwaj mata kenan ashira wato sune sauran dangi kamar na fuskar uwa ta fuskar uwa amwal dukiyoyi kowace irin dukiya ta kuɗi ko ta kayan noma ko ta dabbobi kadara filaye gonaki da sauransu an gane ku tijara wato nau'in kasuwanci da ake yi wani harkar ka ta tijara da kake ko fatauci ko a zaune a gida an gane ku masakin sai gidaje waɗannan suna nau'ikan guda takwas da kowane ɗan adam yake bukatuwa zuwa gare su galibin abun ƙauna a duniya yau waɗannan ne a cikin kuma wanda ya fi ƙauna gaba ɗaya kuɗi wani zai iya haƙura da mace da yaya akan kuɗi saboda haka su ne kan gaba kuɗi da kuma sauran gidaje da abin nan wannan duk abin nan ne kadara ce to waɗannan al'amura gaba ɗayan su ka ya zanto kana kaunar su babu laifi amma ya zanto kaunar su ta biyo bayan kaunar Allah abin nufi ɗaya daga cikin waɗannan iyayenka ko ƴaƴanka ko matanka ko danginka ɗaya daga cikin su kar ya kautar da kai daga tafarkin ubangiji ya maka umarnin da ya saba wani Allah ko na manzan Allah kai kuma ka bi shi dan kawai kana kaunar sa saboda dangantakar idan kai haka Allah sai fitar basu ha kuma kar dukiyarka ko wani gida da kake zaune da shi ka natso ya hana ka yi wa Allah da'a dukiyarka ta hana ka yi wa Allah da'a san ta ya zanto ne sama da san Allah ka ki fitar da hakkin Allah a ciki ko ka fitar baka yadda Allah ce kai ba ko ka tashi neman ta ka nema ba ta hanyar da Allah ya tsara ba ka so ta kenan sama da Allah kai ma Allah ce ba su ku jira dai lokaci duk abin da zaka amfana da shi sakamakon kaunar waɗannan ababen yana da lokaci shine lokacin rayuwarka walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wani lokacin tun kana da rai Allah bai kashe ka ba ga abin kuma ba yadda zaka yi da shi wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'di shai'a. shay'a tun wani a karɓi ransa da sauran jinin jikinsa wani kuma bayan ya riga ya tsufa ya tafarkwashe tun da kai ne zaka yi sainin akan cek ɗinka a je a fito da kuɗi a banki yanzu hannunka rawa yake sai dai kai dangwale ko ka yi a hannun ka baya iya rike alƙawali eh, alƙalami yana karkarwa an daina yayinka yi expire tun kana da rai ka duk sun gaji da kai dole sai kawai ta ake zana da kai so suke a waye gari a yi a yi malitan da babu kai in ka mutu sai su yi ajiyar zuciya mun huta jigila da safe jigila da yamma ba a sa ran za ka farfado kowa ya gaji da kai matan ka sun gaji da kai abinda suke kawai suna zaman jiran gado ne ba wata kauna da suke maka tafi sabi sabilillah ta don Allah ce kauna ta fi sabilillah ita ce kaunar da matar talaka take wa mijinta ba da ko kwabo, yadda ke ta yi mata bala'i kuma tana nan amma wannan ita lissafi ke in ka mutu nawa ne duk gidajenka ta fi ka sanin gidajenka a kowace unguwa lokacin da zai ba zai kai ta baka sani ba ta tafi gidan sunan sai a ce da Allah biya da wata gida Allah an ce yana da gida unguwa kaza sai a kai ka ta gani a kai can ta gani duk ko ina ta lissafi suna lissafi ita da ƴaƴanta ita ma wancan ta wancan suna lissafi ita da ƴaƴantan ɗaki. ana ta kirga kwanakin ka jira ake kawai ka mutu kai baka ba Allah ba kai ba ka samu dukiyar ta halal ba kai baka mole wa dukiyar ba gashi nan ana maka lissafin mutuwa ba a tunanin me zaka tarasa a can wurin wannan kai ta shafa kai dai ka mutu ka ba su waje kawai to idan baka ba Allah da dukiyar ka me zaka cewa Allah gobe kiyama wata hasara ta wuce wannan sai mutum ya ta abin nan dukiya dukiya dukiya dukiya dukiya sai ka tara ka tara to kuma kai me daga nan gurin ba ka da kwanakin da zaka ci ya kamata in ka tara miliyoyi ka tara kwanakin da zaka hole amma dan girman Allah duk wanda wata riba ta kubuce masa ta dubu biyar ta dubu goma damuwa yake fa amma in sallar la'asar ta kubuce masa cikin jam'i baya jin damuwa baya gizo sallan asubahi ta kubuce masa cikin jam'i baya gizo baya damuwa amma ya samu abin nan ya samu hasara dubu biyar dubu goma ai nan sai an canza cefane a gida akwai wanda ke canza cefane fa ba wai dan mai ya samu faduwa ba a an saba ana samun riba ta dubu hamsin a ranar sai aka samu dubu ashirin ko sha biyar a ranar kowa ya taɓa shi sai ya zage shi gari ba kyau mutanen gida ma sun ja jikinsu sai fa ne sai sun ga wani iri daban in Allah wace irin bijirewa bawa yake wa ubangiji ta yi dukiyar ibn taymiya yace su kuɗi larura ne dole a so su yace to amma larura ce daidai da ban daki ka dauke ta daidai da ban daki ka san ba a gida amanta da ban daki haka ba a rayuwa a manta da neman kuɗi to amma ban ɗaki yace idan ka shiga kai qada'ul haja ka biya bukatan ka ka kama ruwa zama a ciki ya zama me sakarci ya zama shirme to haka dukiya idan ta wuce dole rayuwa ga gida ga mota gidan ba ba ɗaya ba ga mota ko ba ɗaya ba ga kaza ko ba ɗaya ba to sauran da za ka yi ta yaki yaki yaki kuma ya zama mai yaran shekul lissa ibn taymiya kenan da ya tawa karni na bakwai yanzu mutane yanzu ba za su fahimci wannan yaran ba ba sa jin wannan harshen eh? dan haka ubangiji ce in ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra su kuke kauna sama da Allah da manzansa sama da yin jihadi shine gwagwarmaya don yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa ba tarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahi ko alama kuɗi ba ta zama aibi idan mutum ya neme su matukar zai nufaci Allah da su ya kwatanta irin abin da su Abubakar Siddiq suka yi su Umar dan Khattab suka yi su Usman Zunnurain suka yi dukkanin su da ka sani ba ga wani ba sani wani ba ya sani yanzu annabi ya faɗa na yake eh, yace alhani anhu as-safaq fil aswaq yake harkar kasuwanci ta sa ba na lokacin da aka bade kaga idan yan kasuwa ne suna neman ta da kogo da Usman bin Warin fatauci a ji a kawo kaya daga kasashen waje a kawo Madina shi ne aikin su amma yaya suke neman yadda Allah suke da dukiya abinci ya yanke da kuma karauka sun kawo kayan abinci daga kasar waje dukkan su na Usman dan Affan sauran kananan yan kasuwa sai suka zo suka tare shi suna son su ba shi riba dan ya babba su wanda a bashi trela daya wanda a bashi biyu wanda a bashi uku shi ne zai abinci suna son su ba shi riba kan abin da ya sa suka bayar da riba ce ku kara suka sake bayarwa ce ku bai kara suka bari ce ku kara kace kai waye zai kara ma duk madina ba wanda ya sai kara maka yace haka ku ce ina da wanda zai kara mun sama da abin da kuka faɗa to ya baka nawa yace ninka mun so 700 wai ba wanda ya taimaka wannan sai masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim yake gaba ɗaya na bayar fi sabilillahi ba na san ko kuma ku araba talakawa tunda ana cikin wahala abincin ya yanke a basu amma yanzu fa yadda yan kasuwan suke idan abin ya yanke a kasuwa yanzu ya fara yankewa sai ya sake bayar da kuɗi a je a sayar na hannun ƙananan yan kasuwa ya sa a sto dan girman Allah wasu irin dukiya ce ka rayu da wa idan kai gida ba a unguwar da ba kowa baka iya rayuwar ta sun tare a unguwar sai ka gina gida ka san idan ka je san ka zama ribar yan fashi da makami da haka ba za ka abin nan ba kullum da ana zuwa a zagawa ce ai mutane sun fara tarewa ai kudancin mu ma duk mutane ne yan mutum ma duk mutane ne to an yi masallaci ana kiran sallah biyu alal akalli ya zarge ma lokacin barci saboda baka iya barci sai an kiran sallar farko ka san gari ya fara kyau a yi na biyu to sai hankalin zai kwanta to ba ka iya tarewa a gida sai sun zo wajen kuma su ne za su gallazawa in ka kasance suka rayu da dan Allah idan ka musguna wa wanda kake tare da shi to wa zaka burge tunda idan kai kuɗi kana son ka shiga mota kana son ka sa riga kana son ka yi gida kana son ka aure mace kyakkyawa ba shine da abin da mutane suke so ba kyakkyawar mace za a ce dukkan san kowa kin wanda ya rasa ga ta da faran hanci ga kaza ga iya kire dan kwali to waye zai faɗa in duk mutanen sun mutu wa zaka burge wa zai ga motar ce kai motar Allah ba dama ka kace shi baya tunanin motar ba yiwa in motar ta wuce ma bai sani ba da motar katako da bambalarsa duk ɗaya ce a wurinsa wa za ka burge su ba gara baka ɗan saki ya takata ma ka burge su ɗin tun da kai wa kake so to ka kyale a rayuwa mana ɗan ka burge don girman Allah inda mutum na da tunani ya kasance in yamurai sun tunani a harkar kasuwanci in yamurai sun tunani za mu kuma sai maka yan uwansu su gaba mu ko za mu so mu za yan uwanmu za mu so mu fice yan uwanmu in eh, ya mun da babban da na kasan kowa so yake taimaka dan uwansa na kasa idan tsora shi kan amana zai yake kan kasan da zai wasa da ita ba na saman ko ba yake son ya bayar to kuma da na fasin da na wanda na kasan don zama haka har sai sun kwace harkokin kasuwanci daga wurin mu gaba daya inda babu su da sun shiga da gaba ɗaya ba yamuri a can yanzu kuma yamuri sai shiga ko mu muka buɗa musu hanya suka shiga yanzu kai idan ka za ka so tuwari su jere na mashina gasfa ɗin nan in za ka je ka so a wajen yamuri a kudu inda su ke fita wasu daga waje ba za su baka ba kai ɗan arewa dole sai dai in yamuri ɗan uwan sai kawo nan ka saya a hannun yamuri kayan stationary store irin kayan abin da suka shafi da tafai exercise jirka da menene duk gaba daya a hannun yan kudu yake mutan yamma yarbawa mutanen ilorin da ina ne kai dan arewa idan ka je sowa babu yanda za ka fitar maka sai dan uwan zai yi daga nan so ya kawo nan sannan kai ka saya a wajen duk duk kowace abin nan kowanne ba abuta addini sun yarda da yan uwansa amma musulmi ne da dan uwansa ba idan ka ce ai duk mutane sun lalace haka ba zan yi kaza ba fara kokari ka zama duk duba da za a gyara da kai mana kai da kyakkyawan niyya dan mana ka jarraba mutum goma alal akalla sai ka samu biyu gari sai ka ci gaba da su takwas ko da suka cuce ka ba abin da ya rage ma a dukiyarka fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin عن عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أن كفوا حديث لك أنا أمين يتم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يؤمن أحدكم ليس بسجنك بعد زمان تكفي إيماني حتى أكون أحب إليه حتى لازم تؤمني ما في كونتها أو رسا من ولده سمد تنسى ووالده لما يتنسى والناس أجمعين سمد ذكر متى لك بعدها babu yanda za a yi ɗaya ya zanto mai cikakken imani har sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ne abin kauna a wurinka sama da ɗanka da iyayenka da dukkan mutanen duniya gaba daya wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wani hadisin na Umar shi kuma ya ƙara bayani har sai ya zanto manzan Allah shine abin kauna a wurinka sama da ɗa sama da iyaye sama da mutane sama da kanka ma kana kaunar manzon Allah sama da yadda kake son kanka kai sai in kai haka ne kasance mai cikakken imani to malamai sun yi sabani an kore imani babu imani sai ga wanda manzon Allah zanto ne abin kauna a wurin zama da kaza da kaza da kaza zuwa ƙarshe to wannan shin an kore asalin imani ne ko an kore cikar imani shi ne suka ce an kore cikar imani ne amma mutum na iya samun asalin imani da zaran ya furta kalmar shahada amma samun imani ya haɓaka ya ci gaba a zuciya har yanzu to manzon Allah ne abin kauna wurin ka sama da duk abin da aka ambata wannan wani abu ne da ke iya samuwa a hankali a hankali ta hanyar karatu ta hanyar ayyuka na gari da sauransu sai ka ga wannan yana ƙara haɓaka amma karan farko a ce kowa ya samu wannan a'a mutane inda zaka tara mutum goma musulmi sai ka samu matsayin wani ta fuskar imani ya tsara wani wani ya tsara wani wani ya tsara wani ashe abin da ake korewa cikin hadisi shine cikar imani ba ba wai asalin imani ba to baya da haka kuma ita cikar imani din nan kana biyu suka ce akwai alkamal cika wadda take in ba a same ta ba yasirul insani mazmuman wa maluman za a zargi mutum akwai cika wadda samun ta ita kuma wato mustahabbi ne rashin samun ta baya sa ka zama abin zargi sai ya kuɓuce maka lada rashin cika sun ba ita kanta guda biyu to yanzu ake nuni a nan gurin ta farko ko ta karshe ta farko ma'ana dukkan wanda annabi mai zanto shi ne abin kauna a wajensa sama da duk abin da aka ambata ba to imaninsa bai cika ba cika nau'i na farko wato kaga annabi rashin cikar aiki ne kenan a wurinsa an fahimta ko wannan ma anhu hadisi na gaba daga Anas dan Malik Imam Bukhari da Muslim suka rawaito qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ta rada mutum Allah fita gare shi yace salatun min kunna fihi wajada bihinna halawatul iman annin zara da mutum tabbata gare shi da mutum tabbata gare shi sai al'amurra guda uku wanda duk suka tabbata aka tattare da shi ya samu dandanan imani farko an yi sunan Allah wa rasuluhu an habba min ma siwa huma Allah da manzansa su zanto su ne abin kauna wurin bawa sama da duk abin da ba su ba na biyu wa an yuhibba har ana yuhibbuhu illa minna ya kaunaci mutum baya kaunarsa don wani abu sai don Allah kana kaunar dan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan kasancewar ta musulmi ko da ya yi maka daidai ko bai maka daidai ba ko da ya saba ma ko da bai saba maka ba laifukan da ya maka kai ka haƙura matuƙar yana biyayya ga Allah yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar da ba gina ta ba akan dukiya ko bayar da hannun jari ke wa an yi kira an ya odar bil kufri kuma mutum ya kyamaci komawa cikin kafirci ba da in an kazabu nan bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin nan kama yakrahu an yuqzahu fil nar kamar yadda yake kyamatar yi wurgi da shi cikin wuta wanda wannan ke nuna dukkan abin da aka ce ko shirka ne ko bid'a ne ko zalunci ne sai mutum ya nisance shi dan wannan shine kyamatan abin da zai kai mutum zuwa ga kafirci an gane ko wa fi riwayatin a wata riwaya la yajidu ahadun halawatal imani hatta dayan ku ba zai samu zaƙi imani ko ɗanɗanon imani ba hatta har ya yayi kaza kaza aka zara dukkan al'amura guda uku ila akhirih zuwa karshen hadisi an gane ku wato kaunar Allah da kaunar manzon Allah ta zanto ita ce sama da komai sannan kuma ka so dukkan wani mutum dan uwanka musulmi ba dan komai ba dan yana son Allah dan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana son Qur'ani dan yana son hadisi dan yana son rayuwa irin rayuwa ta sahabbai da tabi'ai sannan ka kyamuci duk abin da aka ce saba ma Allah ne wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bizalika fa innama tunalu wilayatullahi bizalika wa lan yajida abdun ta'ama al-imani wa in kasurat salatuhu wa hatta yakuna kadhalika وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا an karɓo magana daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ce man ahabba fillahi dukkan wanda ya kauna domin Allah wa abghadakum lahi kuma ya gina kiyayya don Allah ya kaunaci masu kaunar Allah sune mummune maza da mata ko da garin su ya sha bamban launin fatan su ya sha bamban kabilan su ta sha bamban yana kaunar su don kasance wasu musulmai wa abghadakum lahi kuma ya kiyayya don Allah ma'ana ya kyamaci waɗanda suke kafirai ko da garin su daya launin fatan su daya kai ko da suke ɗaya suka fito wa wala billahi kuma yayi taimako don Allah wa ada billahi kuma yayi adawa don Allah ma'ana ya kaunaci waɗanda yayi taimaki waɗanda Allah ya a taimake su sune ƴan uwanka mummunai yayi adawa da dukkan kafirai don kasance su sun bidire wa Allah sun bidire wa manzon Allah fa inna ma tunalu wilayatullahi bizalika yace ana samun walitakar Allah ne ta hanyar haka mai yin wannan shine waliyin Allah hakan walan yajida abdun sa'amal imani bawa ba zai samu zaƙin imani ba wa in kasrat salatuhu wa sawmuhu ko da sallan sallarsa da azumin sa ya yawaita hatta ya kona kazalika har sai ya zama kamar yadda muka ambata a baya ahabba fillah abghadha fillah wa wana fillah wa ada fillah sai ya zama haka ne zai samu zaƙin imani sallah kadai ba tare da kyakkyawan aqida ba za ka samu zaƙin imani ba mutum yana sallan ma yana kallon mota yana sallan yana waiwaye waiwaye yana sallan yana soshi soshi bai san me yake ba da an zo so yake a yanzu a kare annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu sai a cikin sallah in abu ya dame shi sai a shiga sallah za a samu hutu arihina biha ya bilalu bilal hotar da mu ka yawo mana sallah mu shiga dan mu samu hutu mu ko yanzu wai ba a samun hutu sai an yi ta an gama sai ce alhamdulillah ina dai samu na sauke farali ma'ana ba dan sai zama da baka yi ba ka yi ta ba dan kauna ba dan ya zama dole wato dole ga ta yi mai in ta kitse ta tausa abdullah da Abu ce dai ba zai samu zaki imani ba ko da sallarsa da su sun yawaita sai in ya zanto abin da muka ambata baya wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amrud dunya yace yanzu da yawa daga cikin yan uwantakar mutane ta zanto akan al'amuran duniya ne duk inda ka ga wani da wani sun haɗu ba galibi ba sun haɗu ne don su ciyar da addinin Allah gaba su gyara makarantar islamiyyar unguwarsu ana karancin malamai ba littattafan da ɗalibai za su karanta babu bantuna babu cok babu ajujuwa ba wannan ke tara mutane ba wai maganar masallacinsu ba su gyara masallaci a unguwarsu ko su samar da masallacin ba wai maganar gidan giya da ke unguwar ba ya za a tashe shi ba maganar gidan sinima ya za a tashe ta ba ba maganar gidan mata ya za a atake su ba ba maganar wani mutum da ya bude kantin aski na shedanci yake wa samari ya za a atake shi ba a kawo zamun asali duk ba wannan ke hada mutane ba yanzu in ka ga sama da harkokin duniya su ne kawai wannan ba ruwan su da shi galibi haɗuwar mutane Abdullahi da Abu ta kasance akan al'amuran duniya ba kan al'amuran lahira ba wa zalika la yujdi ala ahlihi shay'a yace wannan kuwa ba zai haifarwa da mutane ba su shi komai ba haɗuwa kan wani abu da ba na Allah ba abin da za ku kulla kai duk haɗuwar da ba haɗu dan Allah ba karfe sai ta zanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wannan kuka da kowa ke rawahu ibn jarir ibn jarir tabari rawaito wannan wa qala ibn abbas abdullah da abu zai faɗa fi qawlihi cikin fadin Allah ta'ala wa taqatta'at bihim al-asba wato ayat da mun karanta da zu cewa alaka za ta yanke tsakanin mabiya da waɗanda aka bi qala sai ce almawaddatu mawaddatu abinda ake kira da al asbabu shine almawadda wato kauna da ke tsakanin su da juna ta ta yanki ta koma ta zanto kiyayya Allah ya tsare في مسائل كمان بابي أكون مسألة لي الأولى تفرقوا تفسير آية البقرة مسألة فرقوا ممكن تفسير آية سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا na biyu tafsirin ayati bara'a mun samu tafsirin ayan nan cikin surtu bara'a shine kul in kana aba'ukum wa abna'ukum zuwa karshe as-salisa mas'ala ta uku wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam wato wajibcin kaunar manzon Allah ala nafsi wal ahli wal mali gabatar da kaunar manzon Allah akan kaunar dukiya akan kaunar ƴaƴa akan kaunar iyali akan kaunar kai الرابعة mas'ala ta hudu anna nafi da imani la yadullu ala ala al min al-islam kore imani wani lokaci baya nufin fita daga musulunci da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi baya nuna fita daga musulunci sai dai kore kamalar imani ne haka la yu'minu ahadukum hatta wa الخامسة تبير أن للإيمان هلاوة وقد يجدها الإنسان وقد لا يجدها wato shi imani yana da ɗanɗano yana da zaki wani lokacin bawa na samun wannan in imaninsa ya girma wani lokacin bawa kuma na rasa wannan ibn taymiya yana da maganganu masu kyau kan wannan haka jalaluddin suyuti yana da maganganu masu kyau kan dandanon imani cewa abu ne wanda jinta ake yi idan mutum ya ga matsayi in imani ya bunƙasa cikin ka dan kake ji har ɗaya daga cikin magabata ke cewa wallahi inna na'ishu fi sa'adatin law alima bihal muluk lajaladuna alaiha bisiyu yace muna raye cikin wani arziki da sarakunan duniya sun sani da sun zare takobi da kan sakali sun yake mu sun su kwaci cikin halawar imani su zaki imani ba ka da koko ba amma kana jin dantsana in imani ya kama cikin zuciya asadisa mas'ala ta gida a amalin kalbil arba allati la tunalu wilayatu llahi illa biha wadansu ayyukan na zuciya guda hudu shine al mahabbatu fillahi al almuwalatu fillahi almu'adatu fillahi cikin asar da Abdullahi dan Abbas ba a samu walitakar Allah sai da su wala yajidu ahadun samal imani illa biha daya ba zai samu zakin imani ba sai da su as a mas'ala ta bakwai fahimu sahabi lil waqi yadda sahabin annabi ya fahimci in rayuwarsa ya gane yadda rayuwar mutane ta zama daga baya bayan da an gina kauna dan Allah sai zanto kauna dan duniya anna ammata al-mu'akhati ala amr dunya sai da yawan kullace kullacen abin da ke hada mutane shine kawai al'amuran duniya asamina duk wanda ka kira wani abin da za a kulla addini gaba sai rinka jin nauyin jiki ba ya iya halaka ya yi duba agogo karfe nawa ya za a tashi yaushe za a fara amma in aka ce a zo ya za a kulla mu bude wani kamfani mu bude ko da ne da ruwa din ba mutane suna wahalar ruwa ba ya za mu bude wata rijiya mu rinka sayar da ruwa mu gallaza a jama'a wannan tun karfe shida ma in kace a hadu a yi mitin za a yi kuɗi za a samu amma da kace a gyara islamiyya a gyara masallaci kowa ba zai zo maka ba sai karshen lokaci kuma in yi zo kai da kake wanki gani ke kai yi wa gata bayan kan kai wa gata fa in dai akwai shugaban mitin duk wanda ka kira mitin dan addini wa in yi zo wajen kai yi wa gata A mas'ala ta takwas تفسير وتقطعت بهم الأسباب تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة مسألة ترى أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا cikin musulkai akwai waɗanda suke kaunar Allah kauna mai tsanani sai dai duk da haka haka fa sun haɗa kaunar su da ta wani sai yasa aka ce musu sun shirka al'asira mas'ala ta goma alwa'idu alamun man kana fi samani wa habba ilayhi min dini wato barazana ga mutumin da ya zanto nau'ikan ababai guda takwas din nan da aka ambata cikin suratul tauba suka zanto su ne ababan kauna wurin shi sama da addinin sa الهادية عشرة مسألة قوم شاء أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر dukkan wanda ya rike wani kishiya ya daidaita shi da Allah wajen kauna to wannan yayi babbar shirka abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa cewa wani lokacin harkokinsa na neman abinci sukan sa har baya zuwa waɗansu wurare na ibada kamar karatu har wannan neman abinci ya sa wato rauninsa wajen waɗannan ibadoji ya yawaita kwarai daga gaske to shi ma zai shiga karkashin ayar da aka karanto kenan mu gane cewa shi ilimi na addinin musulunci wato neman sa tilas ne to amma akwai ilimi da yake na tilas din shine abin da zaka bauta samu Allah da shi gwargwadon abin da zaka yi ibadar ka da shi yau da gobe wannan neman sa ya zama dole amma a ce kowa sai ya zama malami wannan shari'a ba ta fitawa kowa ya zama malami ba ba za a ce ba misali dole sai ka haddace Qur'ani ko rabin Qur'ani ko wani ɗaya daga cikin musulmai maza ko mata ba inda Allah ya ta ko manzon sa abinda da ake bukata abinda zaka bauta Allah da shi ya zanto ka san shi ba ka zantowa abun zargi sai in ya zanto neman abincinka ko sana'arka ya hana ka neman ilimin da ya zama wajibi ka sani dan bautar ubangijinka ka jahilce shi dan saboda kawai harkar neman abinci to a lokacin da neman abincin ka zama zargi dan ka zo duniya kenan dan ka zama bawan ciki bawan riga bawan gida bawan mace ka zo ne dan ka zama bawa na ubangiji ka zanto mai ibada to a wannan lokacin neman abincin ka kar ya hana ka neman abin da yake dole ka sani ta fuskar ibadarka ka amma idan ka san farallin ainihin ka abin da yake ibadan ka ba ta gyaruwa sai da shi abin da ya karu kan ilimi wannan nafila ne wannan shine bayani game da wannan wannan kuma yake cewa yana tare da mahaifiyarsa da ko matarsa da sai ita mahaifiyarsa ta nuna ba ta kaunar wannan matar tasa har tana nuna sai ya sake ta shi kuma yana kaunar matarsa to yanzu ya zai kenan kaunar iyaye kan yana kaunar sama da kaunar ko mace kowace mace yana sama da kaunar kowace mace ko biyayya gare su cikin abin da bai zama sabon ubangiji ba wajibi ne abin da duk bai zama sabo ba kamar ya zama jaɗin kenan saki kuma shi wani abu ne wanda ba za a ce masa haramun ba tunda ubangijin da ya shar'anta aure ya shar'anta abin da ya kamata shine ka bincika shin akwai wani laifi da take mata in babu wani laifi da suke mata ko yin akwai sai ka kokarin samar da sulhu tsakanin su in duk kai kokari a biya sutura to babu yanda zaka yi dole ka sake ta saboda karshe abin da zai faru shine ita za ta yi fushi da kai ku rabu kokarin samar da sulhu dai shine abin da yake ya halatta mutum ya kaunaci abokanansa waɗanda yake ya san fasikai ne shekul islam ibn taymiya ya ce alakar ka da mutane wajen kauna ko rashin kauna alaƙa ce guda uku waɗanda za ka kaunace su cikakkiyar kauna su ne salihan bayi wanda annabawa na sama da su inda wajen salaha ne ba kamar annabawa da manzanni sannan sauran salihan bayi da suka biyo baya da dukkan waɗansu waɗanda suke waliyan Allah ne suna kauna Allah da manzansa wannan wajibi ne ka kaunace su cikakkiyar kauna da babu wani tsana a ciki ko da suna da waɗansu laifuka an samu rinjayen ayyukan su sun mantar da wancan laifukan nasu to don haka kai za ka kaunace su ne gaba ɗaya kaunar da babu kyama ta tarbe ta na biyansu su ne waɗanda za ka tsane su ka yi adawa da su su ne kafirai waɗanda ba su shiga musulunci ba ko sun shiga sun fita nau'ikan kafirai yahudu nasaran majusawa maguzawa duk za ka musu kauna kauna ta karfe kaunar da babu wani nau'i na kauna cikin wato za ka tsane su tsanar da babu nau'i na kauna cikin ta tunda ba su da wani alherin da za ka kaunace su saboda na uku su ne waɗanda za ka kaunace su ta wani bangare ka kyamace su ta wani bangare su ne mummune masu ayyukan sa ga mutum mummuni ne amma yana zina ko yana tata ko yana shan giya za ka kaunace shi saboda imaninsa za ka kyamace shi saboda sabansa saboda haka ke wannan ba a cewa a kyamace shi kyama ta gaba daya ta yadda za ka yanke abin nan cewa ba kai ba soyayya tsakanin ka kamar da kuma ba za a kaunace shi ba kauna ta gaba daya domin ga waɗansu bangare na ayyukan sako na yi saboda haka a aikace za ka kyamace wannan ayyukan da yake a zuci kuma kana son shi dan abin da yake fitar da shi na imani kun fahimta da kyau shi yasa a aikace za a ga ana kaurace a fasik idan an ga ya suka kaurace masa din zai jawo maslaha shine ya dawo daga fasikancinsa a zahiri za ka ki taimakonsa da wani taimako da ya kamata kai masa to ai kai wani mutum yana so ya taimake ka to amma neman mata bai shan giya da kake shi yasa gaskiya mutum ba zai iya taimakon ka ba da ce za ka daina wannan sai mutum ya samu sake game da abin da zai kaga duk wannan ka nuna masa wani nau'i ne na kyama ta zahiri amma a zuci kana kaunar shi don saboda yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ta da mutum na san giya shi kenan zaka kyamace shi da kake kyamar Fir'auna ko Abuja idan ka haka baka yi adalci ba sahabbai sun san su yi wannan ko wani mutum da ake kiransa Abdullahi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan giya idan an sha giya kawo shi wajen annabi annabi masa bulala ya haka ne mai su har sai waɗansu suke sa suna cewa ma aksar ma yau ta bihi sakra isa da dama ana kawo shi na shan giya suke la'antarsa ta annabi ke cewa kar ku la'ance shi li'annahu yuhibbullaha wa rasuluhu yana San Allah na san manzon Allah dan me za ku la'ance shi duka wanda yake san Allah yake san manzon Allah ko ba a la'antarsa saboda haka yana bai la'antarsa to kaga wannan a aikace annabi ya nuna masa wani nau'i na kyama shine horo da aka masa amma kuma a zuci kuma an kaunace shi shine sai da ba yadda Allah a ba dan wanda aka lalace shi kamar an masa addu'a ne na ya rasa rahmar ubangiji gaba daya tunda ko yana da wani bangare na imani ba za a haramta masa rahmar ubangiji ba domin da abin da yake rasa ko Allah na iya yafewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan ke cewa me ake nufi da wannan hadisin la yutabul mu'min fi juhurin marratayn wai mu'mini ba a cizon su sau biyu a rami daya abinda wannan yake nufi idan ka yi mu'amala da wani ko ka bi wata hanya ka cutu ko ka aikata wani abu ka cutu ka ta wani nau'i na ka ci wani nau'i na abinci ya cutar da kai ya sa ka gudawa ko ka ci wani nau'i na abinci ya bata maka ciki da kuma ka zo ka sake sha karo na biyu tare da ka san bai dace da ɗabi'an jikinka ba ya zama a cije ka so biyu rami ɗaya kenan alhali kana cikin na farko ta riga ta faru daga nan sai kai mai sai ka kiyaye ko ga wani mutum ka gina mu'amala da shi sai ya damfare ka ya cuce ka kuma daga baya ya zo yana son ya sake maka wayo ko sake kulla wannan mu'amalar da shi kaga ba za ka yarda an fahimta ko saboda farko ya cuce ka yanzu ba za ka kyale ya sake mai tawa ba sai in ka samu tabbas ya yi tuba taubatan da suha daga damfara to wannan kuma samun tabbas sai sa ya wanke wancan laifin na da wannan in ka kuma mu'amala da shi wannan hadisin ba za a ce ya hau kanka ba abin da wannan hadisi ke nuna wa mun ya zanto fatin wato wayayye mai wayayyen kai ba dole ki dahu ba duk abin da zai cutar da shi yi kokarin ya ga cewa ya kauce bai cutar da shi din ba idan kai iyakacin kaucewarka to sauran al'amura kuma sai ka bar wa ubangiji shine zai kare ka karewa ta karshe kai dai kai tajannub na al asbab wadanda za su gadar maka da wani abu wanda kyau to wannan kuma sai ka bar ubangiji sannan kuma kar mu kafa hujja da wannan hadisi cewa layal da bil min fi jawrin ne kan waɗansu mutane guda biyu wannan ya damfare ne kuma in wani zuwan ce shi ma damfara ta zai bayan ban taba jarraba haka gare shi ba kaga wannan ban yi adalci dan wannan ya cuce ne ba shi ne wannan kuma zai cuce yanzu in ce layal da bil min fi jawrin ne wannan bai daidai ba an fahimta ko sannan kuma karan kafa hujja jiki bisa ga zato dan nayi kaza na cutu kuma in dauka in yi zaton kuma kaza kuma shi kuma zai fa ana son ka gina ne bisa ga ne tabbas ana son mu ne zanto hazar kare ya ta bayar da dukiyar sa ko ya ta mu'amala da mutane ci ci cutar sa ya zama dolo in ya haka ba bai zama mummuni wanda ake bukatar mummuni ya zama ba da mummuni a ya zama wayayye sosai da sosai ba a san ya zama kidahun da ga umar da ka sauke ta lissu bil khibbi wal khibbi ya khada'u yace ni ba na damfara kuma ni ba na yaudara amma duk waye mai wayo bai sai mun wayo ba za a buga ni da shi mu gani <laughs> kaga wayo ne na mummuni wayen mummuni na kare kansa ne ba ne su wani ba to haka ake son mummuni ya zama kana da wayo da hazaka na ka kare kanka daga cutar masu cuta ba na ka cutar da wani ba dan kana da wayon da zaka ka da zaka tsamar da waɗanda ba su da wayo din na kar a cike su koya musu dabara dan kansu su wajen harkokin rayuwar duniya ne wadda gobe wallahu alam wannan da yake abinda yake nake iya halarowa da cikin abinda yake na hadisi na hadisi yace ka ce a kwanaki dukkan matsalatai wanda aka yi a makabarta tafa ai wannan ba masallaci bane ta fuskar shari'a idan na sai a kwanaki dukkan masallatai ina nufin masallaci wanda shari'a ta san da zaman sa amma banda masallacin da shari'a da ba ta san da zaman ka gane cewa ma min amin illa da khalhu takhsis ba wani ubumi a duniya face takhsis na shiga idan an ce ka kwanaki dukkan masallatai to sai zanto ana nufin kowane ɗaya cikin da ko masallatai ko masallatai suka dace da shari'a suka dace da shari'a masallacin da bai dace da shari'a ba kaga ba za ka yanzu misali ka zo a gina masallaci ma ba a makabarta ba amma kin fada sai a zo a yi da zinariya da azurfa da a sa balabalai ana tatawa yanzu da ba an yi zafar fitin masajid ba ga an saba manzon Allah wajen gina masallaci to sai kake mutum da masallacin ba ka zuwa dan abin da ke cikin mukhalafa da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ce karanta wani sunan shi ne masallaci amma sinadarin da aka yi shimfiɗa sai ya zanto na zinariya wanda annabi ya hana kuma a yi wannan an fahimta ku ko a zo masallaci bayan an gina shi ba zinariya ake ba amma sai muka zo muka sa kalan kalan fitilo can farin kwai can ja muka zagaye cikin masallaci da su muka yi kaza muka zo muka yi tanki kala kala cikin masallaci ko ayoyi muka rubuta bid'a muka ko ayoyin alqur'ani yanzu mu zo mu rubuta cikin zagaye bangon masallacin nan da wannan tsir haka mu sa a cikin mu rubuta bid'a muka in gane da kyau duk wani yana daga cikin ababen da ya kamata musulmi sun muni sun a yanzu wanda yake shi ma ba na burgewa ba kawai sun ba ya gowa ba nan magana ta kare amma za a yi wani rubutu na a yi kara na a yi ja nan a yi baki mukhalafa ne wani mhm. ban ji ba su eh eh ko ba ta mutuwa su ba tabbatacciya ta gaske ita ce taubatar nasuha sunan ta nasuha kafin da haske ke nan an ja zaune kashe an ja ɗan zai jira a jirgin eh. ta maza ya shiga cikin mata amma da shigar maza wani jirgin sun shi ne marasa asali sun shi kawo a littafin tafsiri annasiru ne wato fa'ul ne daga fi ilimin sahayen sa wanda ya kullu ma'alahu haulal khulud wa idan su tuba tabbat annasuwa wato tuba wadda su tuba wadda an samu rufunawa da koma zuwa ga Allah da yadda na sani kan abin da yake su tabbatar da su wato tubar da mai ita baya tsammanin zai sake koma wannan banna su ne tabbatar da su Thank you. abinci mu da asara Thank you. an shi yasa nake ya bincika ya yi kokarin kafin ta amma in yi suna fata ce kan ba za ta da ita ba sai yawa ku ta zaɓi da kuka zama da su kuka zama da ni ba ka suke faɗa musu hukun to su ke yaya a dalilin shari'a ba ni da wani dalili da zai biya hangowa ne da ya hana ya umarni ina mu gani sai gobe ko jibi amma ya zuwa yau dan ba yau da ya fita irin wannan tambayar ba sai shekara biyu ana ma wani tambayar ya fita kuma abin da gani da kuma ganin malamai da makaranta shi ne ke bita Eh? Eh, to da haka mutum mutum ya raɗe don ya san halin sa ne ko da aka aure za wannan siyar da ita to lallashi ba ta wani da don ta yi da ba ta rike da وصلى اللهم وسلم